masu garkuwa da mutane, da sauran miyagun ayyuka da ke matsa ma rayuwar al'umma. Burtai ya taya sojojin murna, tare da ba su shawarwarin aiki tukuru, kwarin gwiwa, ladabi da nagarta. Burtai ya ci gaba da cewa, ina so in sanar da cewa za mu ci gaba da yaƙar rashin tsaro da ya addabi ƙasar nan. Ana sanya ran za ku saka dukkan wani ƙwarin gwiwarku wajen tabbatar da kun yi aiki cike da ƙwarewa. ina kira gare ku da ku mayar da horarwar da kuka samu ta zamo jikinku a duk inda kuka samu kanku. Ya ce rundunar sojojin ta bayyana wa dakarun abin da ya kamata, sannan tana sanya ran za su yi iyakar ƙoƙarinsu a yayin ayyukansu. Akwai buƙatar ku sani cewa a yau an ƙara ƙarfin rundunar sojojin Najeriya saboda sun samu ƙaruwar dakaru dubu hudu da ɗari tara da sha takwas. Ina tabbatar muku da cewa